shugabanni da masu kuɗi abokan juna ne amma talakawa mafi yawansu ba su san junansu me ya kawo wannan shi yasa ga shugabanninmu ba sa sanin matsalar da ake ciki a yau kashi casa'in da matsalar da ake fama da shi ta yunwa ta rashin tsaro wallahi shugabanni ba sa sani domin abin da ake zo a gaya musu ƙarya ne ba sa ci a cikin aljihunsu ba sa ci a cikin kuɗinsu ba sa yin makaranta 'ya'yansu ba sa hidima da komai sai a dukiyar gwamnati suke ci don haka ba za su sani ba mu ko muna nan ana ta zagin juna